sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Colombia. a wannan rana ta yau talata 27 ga watan Afrilu shekara ta 2021 Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan zaman lafiya tsakanin mabiya addinai mabambanta a bangare ɗaya kuwa ina aka kwana a kan batun ɗauko sojojin haya don yaƙi da boko haram a najeriya kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya haka zalika muna ɗauke da nasiha albarkacin wannan wata na azumi sai mu karkara shirin da labaran wasanni a takaice. amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Mutane a galabi sun mutu a yau dinnan talata a ƙasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta buƙatar gwamnatin wucin gadi ta soji ta miƙa miki ga farar hula. Majalisar sojin ƙasar ta kasance ne ƙarƙashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby Ito, wanda aka kashe ranar 11 ga watan nan na Afrilu, yayin da yake rangadin sojojin da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da na babban birnin ƙasar. kafafen yada labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin mondu na kudancin kasar sannan kuma an kashe wani a birnin injamina zaman ɗaɗɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba debi wanda ya shafi shekaru talatin yana shugabantar ƙasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugaba muhammadu buhari na najeriya da ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema ta yanar gizo sun tattauna kan batun farfado da tattalin arzikin duniya da kalubalen tsaro da ke addabar najeriya da yankin baki daya da yaƙi da cutar covid-19 da kuma yadda dumamar yanayi ke shafar yankin sahel na afirka da tafkin chadi sakatare blinken yana mai bayar da tabbacin haɗin kai ga najeriya kan waɗannan batutuwa gwargwadon hali a nasa jawabin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce najeriya na ba da matuƙar muhimmanci ga hulɗarta da amurka yana mai gode ma shugaba joe biden saboda wannan ganawar da kuma kawar da tsauraran matakan da aka gindaya ga masu niyyar zuwa amurka musamman ma daga wasu kasashe na musulmi buhari ya kuma yi wa amurka mara balale da sake shiga hukumar lafiya ta duniya who da kuma yarjejeniyar paris kan ɗumamar yanayi ya ce hakan na nuna yadda amurka ke bayar da himma wajen ƙarfafa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don amfanar kowa da kowa a duniya Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Fadan ya barke da safiyar yau dinnan talata a wani wurin da ke daura da kogin Salwin wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke ƙauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. 'yan tawayen karin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a demokuraɗiyyance ranar 1 ga watan fabrairu suna ta kai hare-hare kan wuraren sojojin da 'yan sanda a jihar ta karen wani karamin jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dumfari tashar jirgin ruwan saudiya ta yambu da ke gabar kogin bahar ahmar makare da bama a yau dinnan talata a cewar kasar saudiya al'amarin da ya janyo fashewar da ta cilla bakin hayaki sama daura da gabar teku. saudiya da ta yi ikirarin bankaɗo karamin jirgin ruwan ta kuma tarwatsa shi to amma wasu cibiyoyin tsaro masu zaman kansu sun ce akwai alamar harin ya ritsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Babu wani addini a doron ƙasa da koyarwarsa ke mai da hankali wajen farraka kawunan al'umma, ko da kuwa mabiya addinan suna da fahimta akasin juna. Hakan ya sa manyan ƙungiyoyin addinai a Najeriya suka shirya wani taro da zimmar fahimtar da koyarwar addinansu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Majalisar sasanta tsakanin addinai a jihar Plateau ta ce tana dab da bullo da matakan da take da yaƙinin zai kawo ƙarshen wasu rikice-rikice da ke aukuwa ake kuma danganta su da addini. Jihar Plateau wace a lokutan baya ta sha fama da tashe-tashen hankula da ake danganta su da siyasa, addini ko kabilanci daga dukkan alamu tana dab da samun mafita saboda shugabannin addinai na Krista da Musulmi masu martaba da aka zabo a wannan majalisa da gwamnatin jihar Plateau ta kafa da za ta yi aiki a tsakanin mabambantan addinai don samar da haɗin kai, zaman lafiya, yafiya da sasantawa. Mai martaba sarkin wase kuma shugaban kungiyar jama'atu Nasiril Islam a jihar plato Alhaji Muhammadu Sambu Haruna wanda shine ɗaya daga shugabannin majalisar ya ce gwamnati ta ba su dama don samar da zaman lafiya a jihar Filato. Shi tashin hankali ba abin da ake bukata ba ne kuma wannan gwamnatin a gaskiya saboda Allah ta yi iyakan kokarinta tabbatar cewa an samu zaman lafiya abin da ke faruwa saboda mutane su cimma burinsu duk lokacin da wata damuwa ta taso shi an ɗauki wannan fenti ta addini an yaba mata shi ne wannan gwamnati da mu wannan kwamiti muke iya kokarin mu a fidda addini cikin matsalolin da ke tafiya a jihar plateau kuma za mu ba ma wannan gwamnati cikakken goyon baya da wa'innan bayan allah da allah ya haɗa mu aiki da su don mu tabbatar cewa sunan addini an cire ta cikin harkan tashin hankali mai martaba sarkin wasai kenan alhaji Muhammadu Sambu Haruna. Shi ma tsohon shugaban ɗarikar kokin kuma shugaban majalisar Reverend Pandan Yamsat ya ce burin da majalisar ke ƙoƙarin cimmawa shine na samar da zaman lafiya. Burin shine a sami salama a rungume juna don haka ne Ubangiji ya yi mu. bai yi mu domin muna harka gaba da juna ba ko da wani addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare muna son kowa ya je aiko mana menene shi ya gani ya kamata mu ribanto cikin wannan zaman biye da wannan ko kai musulmi ko kai krista ko kai ba krista ba wani irin hali ne kake bukata kana gani in dukanmu mun ringo shi abinda muke hanga za mu ribanto shi Rabaran Pandanyam Sat kenan shugaban majalisar. Majalisar ta bayo mambobinta makonni biyu don su ba da gudunmawarsu da shawarwari kan alkiblar da za su ɗauka da zai kawo da wamamman zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta fara gudanar da bincike don gano ɗalibai uku na jami'ar harkokin noma da ke makurdi da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue sai wai Kate Anene a sanarwa da ta aike mun ta tabbatar gabatar da satar ɗaliban a ranar 24 ga watan nan na Afrilun 2021. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ga dukkan alamu hankalin 'yan Najeriya ya karkata a kan batun kawo sojojin haya domin taimakawa sojojin Najeriya yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake ganin taga gari sojojin ƙasar. Daga birnin tarayya Abuja, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da Sanata Ali Indime daga jihar Borno wanda ya ji ta ɓangarensa kana ya samu zantawa da Sanata Musa na jihar Niger wanda yake ganin hakan ba shi ne a ala ba. Gaskiya magana shi ne sojojinmu ba su da kayan aiki kuma ɗan kayan aiki kaɗan da suke da shi ɗin ma wato yan ta'adda sai suna kai musu farmatso don su kwace kayan ko kuma wanda ba za su iya tafiya da shi ba su alatarsu ko su kona su. Gaskiya magana kenan yanzu kayan yaki kalila wanda suke da shi wanda ni na sha gani wanda nake zakawa har yanzu ni ba kayan yaki sabo ba wanda suke da shi wanda suka yi da kansu ne a nan Kaduna suka improvising ake cewa a turance sa'annan kuma

wanda da aka siya tun zamanin shagari suke gyarawa suna manejin da shi amma mu da muke gani abin da yake kasa ne mutane da basu kayan yaki wanda aka shigo da su kwanan nan a maino a maino kaka kwace guda biyu sababbi ne dama ana so a kawo su ka goyi bayan shawarar da wasu gwamnoni suke bada musamman gwamnan yankin ka na borno professor zulum na cewa a ɗauko sojojin haya irin yadda aka yi a shekara ta hudu har aka samu damar yin zaben biyar a cikin najeriya eh sosai muna mutane da gwamna muke kuma gaskiya mu muna ganin cewa yanzu wannan kaman ana mana ganganci ne in ba haka ba a ah, ga abu ya fi karfin ka ko kuma a lokacin kana bukatar ka samu wayanda kwararru wanda aikin su ne wannan barin gama kasan da duniya duka babu America a maganar yaki amma su ma suna dauka sojin haya a yanzu ma suna dauke da sojin haya to me ne yasa Najeriya in dai gaskiya an damu da irin rain da yake salwanta ko yaushe ba za a ji a dauko mutane nan kuma mun gani da Jonathan ya shigo da su a karamin lokaci su suka yi kokari suka fata take boko haram daga inda suke suka kawo mana saukin wannan abu kuma suna da cikakken haɗin kai da sojojinmu na ƙasa suna aiki tare da su to idan ana so wannan abun ya kare in dai an damu da gaskiya ya kai lokacin da a je a ɗauko a nemo taimako ba wai taimako ba a ɗauko sojan haya kamar kana da gona ne ciyawa yana so ya cinye shi kuma kana da kuɗi ba za ka ɗauko leburori su nome ba sai ka ce sai kai ka nome da kanka. sanata ali indumi kenan shugaban kwamitin aikin soji a majalisar dattawa ta najeriya a waje ɗaya na tuntuɓi takwaran shi na jihar Neja wato Sanata Sani Musa domin in ji ƙarin haske dangane da amfani ko rashin amfanin yin sojin haya domin gudanar da wannan yakin da ake ganin cewa yana neman ya kai sojin Najeriya dare. Ga gwamnoni na kiran cewa a kawo 'yansu daga wani ƙasa su zo su taya mu yaki. to ina zuwa tambaya lokacin jonathan ba a kawo ba ai an kawo an samu biyan bukata to in ma ta ragu yanzu abin ta dawo abin da nake so ka gane kuma faruk yan ta'addan nan fa a da yawan su akwai yan cikin kasa ne yan najeriya ne to ka ce za ka ɗauko mutane saboda a magance wannan abu idan an magance shi na ƙanƙanin lokaci me kake nufi idan ba mu shirya gida ba aka yi abin da ya kamata aka ɗauki ma'aikata wa'annan yara ba da mafi yawan wanda suke wannan a harkar bindigogin nan yanzu yara ne yan ta'addan nan yara ne ƙananan yara ƙasa da shekara 25 zuwa ƙasa zaka su. to me zai sa ƙasa ba za mu ƙara tattacewa mu nemi waɗanda za mu iya ɗauka mu kafa su mu sa su aiki mu samu masa dukkan yi shi abin da ya kamata mu ya zama yana cikin abun tsaro da muke magana ai tsayen bindiga kaɗai ba ne tsaron nan yana da yawa yau ƙasa kamar misira dakarun sojojin su guda nawa ne ta da yawan mu da misira amma mu yau gashi misira na da fiye da miliyan guda mu ko ba mu da miliyan ɗaya adadin mu ya yi biyun nasu ko ko da za a kawo nari sun nan to a tabbata cewa mun kinsa gidan mun gyara su yadda in aka shuka yi wannan abu. Dan majalisar dattawa Sani Musa kenan daga jihar Neja a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. a yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a jihohin kwara da kogi a arewa maso tsakiyar najeriya sun ce sun shiga cikin wani yanayi na zaman fargaba a sakamakon samun labarin cewa kungiyar boko haram ta kafa sansaninta a jihar niger har ma ta kafa tutocinta a ƙananan hukumomin shiroro da muya A ranar Litinin dinnan ne dai aka ambato gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yana cewa mayakan kungiyar Boko Haram ta kwace wasu garuruwa a waɗannan ƙananan hukumomi da ke cikin jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Jibril Abdullahi wani shugaban wata kungiyar matasa ne a yankin ƙaramar hukumar Shiroran ya gazgata labarin gwamnan. domin kuwa ya ce shi ga ne ba jiyau ba a tabbas wannan maganan gaskiya ne kuma kowane lokaci suka kawo hari in dai suna harbe-harbe zaka ji suna allahu akbar allahu akbar kaga wannan duk alamu ne na boko haram bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward takwas wanda ke nan hayin riba shiroro nan yanzu haka sun kore kusan ward bakwai kan ward ɗaya ne kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin. Wato duk sun kore mutane wurin sun kafa tutoci ne? Eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya. Na'am yanzu mutanen wannan yankin garuruwan nan babu kowa sai su kenan. A yanzu kan gaskiya babu kowa. Yan tsirarun da ke wurin nan mutum ya yi kwana biyu ko rashin abinci ma in ka boya tsoni ne ko na abu shi ke koro su kowa na dawowa gari. To yanzu wani hali kuke ciki to? To gaskiya yanzu mutane suna cikin halin tsananci wallahi don gaskiya al'amarin mutum wanda ke zama a gidan shi ya saba da noma ga abinci sai yanda ya so yanda ya ga dama yanzu nan ya dawo a titi a fando gari koko amina yana yawo ba shi da kowa wani kawai daga shi sai takalmi da ya fito wasu matan masu marasa 'ya'yansu sanadiyan haka uwa ta bi wani hanya ɗanta ya bi wani hanya ai kaga ko an shiga wani hali. To wannan al'amari dai ya sa al'ummomin da ke zaune a jihohin da ke makwabtaka da jihar Niger shiga cikin wani yanayi na fargaba. Da farko ga Dr. Umar Lakwaja, shugaban wata kungiyar ƙananan 'yan kasuwa a jihar Kogi. To wannan al'amari za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babu wani abu da ya rage wa ƙasan nan illa addu'a. Idan ana son zaman lafiya a Najeriya to shugabanni su yi umarni a zauna a yi addu'a kamar yadda shugaba sani abace ya yi addu'a. domin Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya abin da ya damu Najeriya Allah ya kawar mana da shi idan aka yi wannan allah da muna sa rai duka wannan matsaloli za su kare na'am alhaji umar yana nuna boko haram din ta kara karfi kenan a'a ba za a ce ta kara karfi ba ai shi yakin sunkuru babu wanda ya isa da shi sai dai kawai allah ya kyauta babu wata hukuma a duniya da ta isa ta iya yaƙi da masu yaƙin sunkuru sai dai addu'an nan in ma an ce za a zuba sojoji a mai to sojoji da aka ce ko san inda za ku je za ku iya zuwa basa nan Na'am, to amma yanzu baka ga tunda Niger nan tana da daji sosai dajin shine ya haɗe da jihar Kogi da Kwara. Ba ga kamar za su samu wata dama ta ƙara kafa wasu sansanoni masu yawa a tsakiyar Najeriya. Eh, za su samu dama su kafa sansanoni amma lallai kan abin da ah, hankali zai lura shine cewa can inda suke ne ya zafi wannan alama ce ta cewa sojojin najeriya suna samun nasara eh, domin inda can ba ta zafi ba ba za su zo nan ba kuma ya nuna cewa addu'a da bayan allah suke yi ba dare ba rana allah ya kawo mana zaman lafiya to addu'a tana aiki domin bahaushe ya ce idan ka ji ganga ta cika zaki to ta kusan fashewa ku yanzu mutanen kogi a ya fargaba ku a aifar gabar ba ta mutanen kogi ce kaɗai ba domin wannan hanya da ta biyo ta lakwaje hanya ce ta dukkan ɗan najeriya gaba ɗaya domin ita ce hanya da ta linkin ɗin kudu da arewa mafi ƙarfi a najeriya hmm. duk wanda zai tafi lagos port harcourt ya shafi onitsha inugu babbar hanyarsa ita ce wannan hanya ta lakwaja Mm. su kuma su kuma masu garkuwa da mutane da boko haramun tunaninsu ai kullum su kama mutane su garkuwa da su mm. to kaga wannan ya nuna cewa duk ɗan najeriya ya shiga cikin wani kalubale mai karfi to a jihar ma malam abubakar jajere da ke zaune a birnin ilorin ya ci labarin ya yi matukar tayar da hankalinsu ah, abutun yana nesa har ya zo kusa an ce sun karbi wasu ƙauyuka sun sa tuta to mm. matsalan gwamnatin tarayyar najeriya sau da yawa in al'amari ya faru maimakon yana karami a yi kokari a murkushe shi kada ya yadu wuta tun tana murhu ake kashe ta in ta riga ta yadu a daji kaga abu ya zama matsala gaskiya matsalan najeriya rashin hukunci da daukan matakan da suka dace a kan lokaci mm. wannan shine nake kallo allah kyauta na'am to amma kaman ku a kwara me fargaban ku akan wani al'amari To hakika jihar Kwara ta iyaka da jihar Naija abinda ya zo kwa Naija muna fata Allah tsaye da shi can ma Allah ya magance damuwar. Muna cikin damuwa gaskiya don jihar Kwara wata jiha ce mai zaman lafiya kaga yanzu ma mun shiga ɗarɗar duk abin da ke da nisa har yanzu har kusa da gida ai kaga akwai damuwa. Hmm. To amma yanzu misali me ya shawara ku ga shi gwamnan Kwara akan wannan al'amari? To mai girma gwamnan jihar Kwara ni shawarar da nake bayarwa inda 'yan ta'addan nan za su gita ko mun dare Mm. za a iya ganin gittawarsu saboda haka da zarar an gani a ba hukumar hukuma ta ɗauki mataki na gaga don sau da yawa jami'an tsaro za a ba su labarin fitina kafin su ɗau mataki su je sai an gama barna sai daga baya su je suna ta muzure suna zari ido da sauran abubuwa wannan shine matsalar ƙasar nan. to shi ma dai wannan malamin shugaba ne na wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar kwaran shawara ce ya baiwa hukumomin najeriya. yawa sunana ɗahiru haya mazaunin jihar kwara ni ne ciyaman kungiyar adashi wa zama lafiya wani abu gaskiya ya yi yawa wallahi mu talakawa abin yana damu ga mutane yan gudun jira ko ina abin yayi abin da muke roƙon gwamnatin tarayya tukunna a nawa shawara da zan bada ya kamata duk masallatai da suke najeriya a rinka sauke Kur'ani. shi zai kawo mana saukin wannan masifu da suka dame mu ko jiya jihar kebbi nan na ji a labarai an kai harin nan jihar kebbi to abin da ya shafi jihar jihar kebbi jihar neja ai kaga mu ma da muke nan jihar kwara sai mu yi ɗaɗɗar. to abin da muke baiwa gwamnatocin mu shawara gwamnatin kwara nan shawara da zan bata duk sa su yi taro da sarakuna da masu anguwanni Mm. nan dai abin bai faru ba abin ba masu ya faru amma ya gabata a yi taro da sarakuna da mm. masu unguwanni duk bakon da ya yi a sa ido a shi muna yi ma har ba yanzu ba muna yi duk bakon da kuka gani sai mun daga ina ke daga abin nan in ba yadda da shi muna kai shi gurin hukuma a tantance shi tukunta kafin a karbe shi na wato abin ya zama kamar rigakafi kenan kamar rigakafi a yanzu dai a iya cewa dabara ta rage ga mai shiga rijiya ga gwamnatin Najeriya akan ɗaukar mataki ga waɗannan mayaka da ke dab shiga fadar mulkin Najeriya wato Abuja. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Ubangiji Allah kawo muna mafita baki ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ce yanzu haka ana karawar farko ta wasannin kusa da na karshen champions league na kwallon kafa na nahiyar turai na wannan shekara ta 2021 tsakanin real de madrid ta kasa spain ko spain da chelsea ta kasar birtaniya a gobe ne idan mai duka ya kai mu paris saint germain psg ta kasar faransa sa ta goga da manchester city ta kasar ingila wasannin guda biyu za su sake wakana nan da mako guda idan mai duka ya kai mu domin tantance kungiyoyi biyu da za su buga wasan kashe na champions league na kwallon kafa na nahiyar turai a wannan shekara ita ko kungiyar kwallon kafa ta fara munich ta kasar alman ko jamus a yau talata ne ta bada sanarwar sunan julian nagelsmann domin kama ragamar kungiyar don canjin hans dieter flick da zai ja ragamar kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus bayan kammala wasan kasashen turai euro na bana na kwallon kafa wannan ko domin ya canji wanda ke rike da wannan muka mukamin hali halin yanzu shuwa kimlo shi dai na galsman shine yanzu haka kocin kungiyar kwallon kafa ta leipzig ta kasar jamus abin da ya sa barin munich din biyan euro miliyan 25 na shaya hawaye wa club din na leipzig kamin ya amince da sakin kocin nasa abin da ya sa nagelsmann ya kasance a halin yanzu koci mafi tsada a sha'anin kwallon kafa a dukkan fadin duniya a nasa bangaren club din leipzig dan kasar amurka nan ne jesse marshal mai horar da club din red bull salzburg ake zaton zai karbi ragabar kungiyar bayan ficewar Galsman a ranar daya ga watan yulin wannan shekara domin ya karbi ragabar club din bayern munich na kasar ta jamus shi ko club din liverpool na kasar ingila a yau talata ne ya bada sanarwar hasara da ya tabka a shekara ta 2019 da ta kai ta euro miliyan 53 sanadiyar allobar coronavirus kuma wannan asarar Ba ta shafi biyan haraji ba haka ma tana iya karuwa har ma ta kai yirin miliyan 138 da zaran aka soma umurtar 'yan kallo su dawo shiga kallon wasannin kwallon kafa a nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar albarkacin wannan wata na ramadan yanzu kuma za mu kawo muku daga bakin malamai. Ni sunana Abdulrazak Ibrahim mazauni na babban birnin Yamai. A matsayina na matashi a abu ne mai tasiri musamman a fannin rayuwa da ma zamantakewa ta al'umman musulmi yau idan ka duba sanadiyar azumi akwai matasa da dama wanda a dacen baya ba su da horumin samun wani abu da suka kudurawa a ransu amma sanadiyar azumin nan na 'yan kwanaki da za a yi wani mai hali mai zuciyar kirki zai iya kiran su su je gidan shi su bude baki abin da sun kasa a rai su gan shi kuma su ci shi a cikin wadata a ɗaya bangare kuma ya tasiri a fannin rayuwa domin shi azumi idan ka yi shi cikin jikin kama za ka yi cewa tamkar kana nan ga kawo sauyi ne a cikin wasu abubuwa domin ka sabunta su su yi tasiri ko su yi aiki yadda ya kamata a cikin jikinka kenan farla da yawa a da wannan azumin da kuma tasiri da yawa a kumshe da shi abubuwa kuma wanda ba abin ga ba a rigya saboda idan ka duba yau wani kuma cikin wani hali tan da bane ka gudanar da wannan azumin nashi na rashin jin daɗi da kuma rashin wadata kenan sai a ce eh, ba za a iya cewa ba ɗari bisa ɗari kowa ya gamsu ko kowa ji daɗi a cikin wannan azumin watan ramadana amma akwai kalubale da dama da a tattare da shi wanda kuma ya kamata a ce musulmi sun waiwaye 'yan uwansu musulmi musamman waɗannan matasan da ka gudanar da wannan azumi a cikin wani hali na ha'ula'i da kuma na hali na rishi ko kuma wani hali na can daban wanda idan ka ga mutum kana sanin cewa lallai na cikin wani mawuyacin hali Da haka muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Mutane a galibi sun mutu a yau dinnan talata a ƙasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta buƙatar gwamnatin wucin gadi ta soji ta miƙa miki ga farar hula. Majalisar sojin ƙasar ta kasance ne ƙarƙashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby Ito, wanda aka kashe ranar 11 ga watan nan na Afrilu, yayin da yake ran gadin sojojin da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da na babban birnin ƙasar. kafafen yada labaran ƙasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin mondu na kudancin ƙasar, sannan kuma an kashe wani a birnin injamina zaman ɗaɗɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba debi wanda ya shafi shekaru talatin yana shugabantar ƙasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugaba muhammadu buhari na najeriya da ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema ta yanar gizo sun tattauna kan batun farfado da tattalin arzikin duniya da kalubalen tsaro da ke addabar najeriya da yankin baki daya da yaƙi da cutar covid-19 da kuma yadda dumamar yanayi ke shafar yankin sahel na afirka da tafkin chadi sakatare blinken yana mai bayar da tabbacin haɗin kai ga najeriya kan waɗannan batutuwa gwargwadon hali a nasa jawabin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce najeriya na ba da matukar muhimmanci ga hulɗarta da amurka yana mai gode ma shugaba joe biden saboda wannan ganawar da kuma kawar da tsauraran matakan da aka gindaya ga masu niyyar zuwa amurka musamman ma daga wasu kasashe na musulmi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirin mu na karfe shida agogon najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Don haka kada ku manta za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com. Haka zalika za ku iya ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumi su. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.